وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوها أولا مسلاتي ميتال البركة مسلاتي مغلقة دكينا تكينا رمبوتي أجار بوتي أولا يمتشينا لارباه يو تقوس ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya jiya na manta na ce suratul ibrahim suratul anbiya inda muke cikin kisar annabi ibrahim a.s. kafin mu shiga karatu akwai kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa akwai wani wanda yake tambaya ne yana son ƙarin bayani game da hadisin da bukari ya ruwaito daga anas dan malik radiyallahu anhu cewa umar radiyallahu ta'ala anhu kana idza quhitu istasqa bil abbas ya kasance idan an musu fari sai ya roki Allah su nemi Allah subhanahu wata'ala ya basu shayarwa wato ya saukar musu da ruwa da abbas ibnu abdul muttalib dan abdul وقال كما سيدنا عمر سيتي اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا يا أبنجي من كسنتي منا روقنك لأنب مسيك شايد دمو فإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا منا توسلي زوا غريكا دففا النبي مو كشاير دمو ويكي تيوا وانا حديثي ya shafi tawassuli da mutum yake son ƙarin bayani na a shar'ance mutum ya halatta ya kamun kafa lokacin da yake addu'a ya yi kamun kafa da ambatan sunayen Allah mafiya kyau kamar yadda ya ce lillahi al'asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye sai ku roƙe shi da su hakanan ya halatta mutum ya yi tawassuli da kyawawan ayyukansa ya yi azumi ya kai ya roƙi Allah da wannan azumin da ya yi ko ya yi salloli na lafilfilu ya roƙi Allah ya yi kamun kafa da wannan salloli ko ya yi sadaka ya yi kamun kafa ya yi addu'a da wannan sadakar ko ya yi karatun alƙur'ani ya yi kamun kafa da wannan karatun wannan duk ayyuka ne na kwarai mutum yana iya tawassuli da su ya roƙi Allah subhanahu wata'ala buƙatarsa kamar yadda ya zo cikin hadisi na mutane uku waɗanda suka shiga kogo kogo ya rufe da su dutse ya rufe kofar wannan kogo daga ƙarshe kowannensu ya tuna wani aiki da yayi yi don Allah ya kuma yi kamun kafa da shi wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi musu ya buɗe musu wannan kofa suka fita hakanan mutum yana iya tawassuli da addu'ar wani bawan Allah ka ce ɗan uwanka ya taya ka addu'a akan wata buƙatarka babu laifi a annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sukan zo su ce da shi ya musu addu'a ya musu addu'a akan su kamar makahon da ya zo ce a yi masa addu'a ya zama yana gani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to in kaga za ka yi haƙuri to shi kenan lakal janna in to mutum zai iya yin tawassuli da aikinsa aikinsa na ƙware haka nan za ka iya tawassuli da addu'ar wani bawan Allah kamar yadda muka ce sahabbai suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi tawassuli da addu'arsa su neme shi musu addu'a kamar makawon da ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa addu'a annabi ya koya mishi addu'ar da zai yi haka nan matar da take farfadiya da zai ta nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi ya mata addu'a ya mata addu'a wannan <clears throat> duka fuskoki ne na tawassuli da aka yarda da su shari'a ta zo da su wani hadisi da muke da yake gaban mu wasu suna hujja da shi akan cewa ya halatta a yi tawassuli da zatin mutum wato a ce dan wane ce dan annabi ko dan eh, abubakar ko dan umar ko dan abbas allah ka yi mana kaza wato ai tawassuli da zatin wani to suna hujja da wannan saboda ya ce cewa istasqa bil abbas ya roki allah da abbas cewa kuma a ƙarshe ya ce wa fa'ina na tawassalu ilaika bi ammi nabiyina muna neman tawassuli muna tawassuli zuwa gare ka da baffan annabinmu ya ce to kun a nan daidai yake ce Allah dan baffan annabin muka yi mana kaza to wannan malaman sunna suna cewa wannan baya daga cikin abin da aka shar'anta na tawassuli baya daga cikin fuskar tawassuli da ta zo a shari'a tawassuli da zati sai dai tawassuli da addu'a a nan wannan hadisi babu abin da yake nuna cewa tawassuli ne da zatin shi abbas saboda inda tawassuli ne da zatin abbas babu abin da zai hana su yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi tunda annabi sallallahu alaihi yana tare da su ko ya koma ga Allah tawassuli da zatin sa ba zai wahala ba gashi ma mu anan da yawa zaka ji mutane suna dan annabi saboda in har wannan ne ake nufi ba dalilin da zai sa Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kauce wa tawassuli da annabi sallallahu alaihi a irin wannan ma'anar yayi da al’abbas ta kaga yayi wa kasa kamar yadda ya ce kunna da tawassalu ka bi na biyina da sai ci gaba da yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma da yake abinda aka sani kuma shine a rubuce a littattafai na hadisi duka da sirar annabi sallallahu alaihi wa idan suna cikin fari addu'a suke zuwa su nema gurin annabi sallallahu alaihi wa hadisin Anas yana da mashhuri a cikin sahihai ne annabi yana hudu ba wani balaraban kauye ya shigo ce ya rasulallahi halakatil amwal wa qata'atis subul ila yana kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukiyoyin mu duk sun fara mutuwa yana nufin dabbobin su saboda rashin ruwa sannan tafiye-tafiyen da muke yi yanzu ba su yiwa saboda babu kuɗi an shiga fari kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwa nan take annabi ya daga hannu ta addu'a aka yi sati guda ana addu'a har wata juma'ar ana ana ruwa har wata juma'ar ta zagayo ruwa bai yanke ba mutumin ne ya sake shigowa ko waninsa ya sake maimaita abin da ya faɗa cewa dabbobi fahim sun halaka hanyoyi duk gaba ɗaya sun rufe babu hanyar tafiye-tafiye saboda ruwa ya yi yawa annabi ya ɗaga hannu ya yi addu'a cewa hawalai na la'alaina Allah ya yi can bayan gari da ruwan ya daina zuba a kansu to kaga tawassuli ne da addu'a wannan shi aka sani sahabbai sun yi kuma shine da littafan hadisi suka ruwaito idan an yi fari sahabbai suka je su ce annabi ya musu addu'a to wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba bayan komawar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa ba zai yiwu ba a je a ce kuma ya addu'a to shine yace da muna yin tawassuli bi nabiyyika bi nabiyyika ai bi du'a nabiyyika ba bi zati nabiyika ba saboda haka na tawassalu ilayka bil abbas ay bi du'a il abbas dole a kaddara ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ko dai a kaddara zati ko kuma a kaddara addu'a in muka kaddara zati akwai buƙatar mu nemo dalilin da yasa muka kaddara shi wanda kuma babu idan muka kaddara addu'a bi du'a nabiyyika ko bi du'a il abbas to wannan zamu samu hujja ta ko ina na farko dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani ana yi da shi lokacin rayuwarsa kenan addu'ar sani ake tawassuli da ita hakanan shi kansa al-abbas din kamar yadda zubair ibn bakkar zubair ibn bakkar wani malami ne yana da littafin al-ansab ya ruwaito mana kamar yadda yake cikin fathul bari sharhin sahih bukhari karkashin wannan hadisin ya ruwaito cewa a al-abbas ya kasance a lokacin idan aka samu fari wannan farin da ake magana akan sa shine amur ramada lokacin da aka yi wani wata yunwa a zamanin sayyidina umar saboda fari mutane suka jigata suka ta sosai to a lokacin sayyidina umar yakan fita bayan gari tare da mutane tare da shi al to shine sai ya faɗi wannan maganar cewa to da da annabi sallallahu alaihi wasallam muke tawassuli ma'ana shi muke sawa a gaba ya mana addu'a yanzu baya nan saboda haka ga Abbas Allah subhanahu wataala muna tawassuli da shi to shi kuma al-Abbas kamar yadda Az-Zubair ibn Bakkar ya ruwaito a cikin littafin sa al-Ansab ya faɗi irin addu'a da yake yi yana daga hannu a lokacin yace Allahumma lam yanzil bala'un illa bi dhanb wa lam yukshaf illa bi tauba Allahumma قد توجه بي هؤلاء القوم لمكان لمكان بنبيك هم لمكان عند نبيك يا الدعاء يا أبنجي آه babu sanda wani bala'i yake sauka sai saboda zunubi kuma za a ɗauki wannan bala'in sai an tuba sai da tuba sai ce Allahumma bi inda ya Allah mutanen nan sun fuskance ka da ni saboda matsayin da nake da shi a wajen a wajen annabinka wato shi baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma hadhihi aydina bi dhunubina wa nawasina ilayka bit tauba ce ya ubangiji ga mu muna dagawa da mu ga kuma mu muna miƙawa da tuba fasqina ya ubangiji ka shayar da mu to sai sai sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa kaga addu'a ce yake yi kuma addu'a nan tana na a rubuce a littattafai sau haka ba wai kawai zuwa suke yi suna cewa dan abbas ka shayar da mu allah dan abbas ka shayar da mu ba a'a abbas suke sawa a gaba ya musu addu'a allah subhanahu wata'ala ya basu ya ruwan sama to wannan shine at-tawassul bi du'a rajulin salih yin in tawassuli da addu'ar mutumin kwarai wanda wannan daman yana da gurbi a cikin shari'ar musulunci sai wanda da yake tambaya a cewa shin zai iya sallah a bayan mutumin da baya yadda ya dau azumi tare da mutane sai ya ga wata da idansa eh garzan ya ce sai ya ga wata da idansa ba zai hana abin shi sallah ba yana liman a sallar sa daban wancan ko maganar ganin wata shi ko wani abu ne daban sai zai yi sallar sa yadda aka ce a yi sallah ba wata bid'ar yake a cikin sallar ba kenan za ka bi shi sallah wancan kuma watakila akwai wasu shubohi ne da suka sa shi yake hakan sai ya kokari a ganar da shi amma wannan ba zai hana a bi shi sallah ba to sai wanda shi kuma yana bukatar a ƙara jan hankalin mutane musamman waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya horewa abin fitar da zakka cewa su taimaka su fitar da zakka saboda tsananin da mutane suke ciki da bukatar da ake da ita babu shakka zakka fitar da zakka musamman a cikin wannan lokaci da ake cikin tsanani abu ne mai kyau kwarai da gaske ta daman zakka wajibi ce da duk wanda yake da dukiya ta kai nisabi ta shekara ba ta yi kasa da wannan nisabi ba dole ne ya fitar mata da zakka to zakka tana lokaci lokacin shine da haul dukiyar ta yi shekara amma an yadda idan akwai bukata akwai wata maslaha da za ta sa a gaggauto da baya da ita misali a ce mutum dukiyarsa zakkarsa ba za ta wato ba ta zo ba sai a cikin a shawwal ko a zulkaida ma'ana yanzu a ramadan da muke ciki dukiyar tashi watakila a watan goma ake ko sha ɗaya ko kuma ba ta dai kai shekara ba to a irin wannan yana iya gaggauto da zakkar to ya jawo ta baya nan maslaha ce ga shi wanda za a bawa zakar da shi talaka kuma an taimaka mata saboda haka mutane na iya yin wannan ko da lokacin fidda zakar su bai yi ba dan dai wata ɗaya wata biyu babu laifi su gaggauto da ita domin a taimaka wa mutane musamman ma a cikin wannan yanayi musamman ma kuma a cikin wannan wata mai albarka za mu bari a tambayoyin iya haka sai mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي mana bayanin annabi ibrahim alaihissalam da abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa yayin da suka yi runkurin halaka shi ta hanyar jefa shi cikin wuta allah subhanahu wata'ala ya ce wannan wuta ƙulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce ya ke wuta ki zamo sanyi da aminci ki zamo sanyayya ki zama sayayya kuma aminci ga ibrahim wa radu bihi kaidan sun nufi kaidi da shi sun nufi shirya masa makirci Humul akhsarin sai muka sanya su sune tababbu yani cewa wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya yi na bawa annabi Ibrahim ga garuman nasara akan mutanensa Ubangiji subhanahu wata'ala ya mai da kaidinsu zuwa gare su ya kaskantar da su ya ɗaukaka sha'anin annabi ibrahim a.s. wannan mu'jiza da allah subhanahu ta'ala ya gudanar ga annabi ibrahim a.s. ta gudana ga wani ɗaya daga cikin wannan al'umma shine abu muslim alkhaulani mutumin yaman wanda al'aswadu al'ansi wani mutum da ya yi da'awar annabta cewa shi ma annabi ne tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama an aika shi zuwa ga mutanensa ya yi yunkurin hallaka abu muslimul haulani ganin cewa ya imani da shi ya shi ma ya hura masa wuta ya sa aka jefa shi cikinta amma da ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi wannan wutar bata ƙona shi ba da muka ce duk wata karama da ta gudana a hannun wani bawan allah cikin wannan al'umma to mu'jiza ce ta annabin ta annabin musallallahu alaihi wa sallama domin ba zai samu wannan karamar ba sai idan ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi masa biyayya sau da kafa wannan shi da zai sa ya samu wannan karramawa daga Allah subhanahu ta'ala kaga ƙarshe karamar ta koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama mu'jizarsa a kuma za mu ga cewa a tarihi an samu irin wannan karama wacce take daidai da mu'ujizar wani annabi da Allah subhanahu wataala ya taba aikowa kamar yadda wannan karamar ta Abu Muslim al-Khawlani rahimahullahu ta'ala ta zama daidai da mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Ibrahim alayhi salam ta rashin konewa da wuta da mun ce sun yi kama a jinsi duk da cewa ta annabi Ibrahim alayhi salam babu shakka ta fi girma domin imaninsa da sansa ga ubangiji subhanahu wata'ala ba za a daidaita shi da san wani ba musamman abu muslimul khawlani to haka nan banda shi akwai wasu daga cikin bayan Allah wanda su ma Allah wata'ala ya gudanar da wani abu na mu'jiza afwan na karama a hannunsu wacce ta yi kama da wata mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa wani annabi kamar wani bawan Allah da ake kira Sila ibnu ibnu Ashyab al Sila ibnu Ashyab al tabi'i ne cikin tabi'ai a shekara ta talatin da biyar wata rana sun fita yaƙi kan dokinsa kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya kawo a cikin kitab al-furqan al-furqan bai da auliya rahman wa auliya shaitan shi wannan sila ibn ashiyam ya fita tare da mayaƙa za a tafi jihadi don ɗaukar kalmar allah to sai dokinsa ya mutu a can wajen jihadi dokinsa ya mutu to sai daga hannu ya yi addu'a ya ce Allahumma la taj'al li makhluqin alayya minna Allah kada ka sanya ma wani mahaluki ya zanto yana da wata minna a kaina yana da wani abu da zai iya goranta min <clears throat> wato kada ka sa in buƙaci taimakon wani da har wata rana shi da kansa zai iya cewa na yi maka abu kaza na yi maka abu kaza to shi ne sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya raya masa wannan dokin ya raya masa wannan dokin <clears throat> ya hau ya dawo har gida akan wannan dokin to bayan ya dawo gida ne yake cewa ya bunai khudh sarja hadha al-faras fa innahu ariya ce ya kai wannan yaro yana ga wa cire ma wannan doki sa domin dokin nan na aro ne tunda ya Allah subhanahu wataala ya raya shi ne a lokacin dan ya kawo shi gida kai ya zanto ya buƙaci wani taimako gurin wani ba Allah ba sauraka sai ya ce ɗauke sirjin wannan doki domin na aro ne ya ɗauke sirjinsa yana ɗauke doki ya faɗi ya mutu to haka na akwai wani shi ma daga cikin ƙabilar naka ana kiran shi nubata ibn yazid nubata ibn yazid shi ma tabi'i ne shi ma tabi'i ne shi ma wata rana yana tafiya a hanya dokinsa ya abin da jakinsa sai ya mutu to abokan tafiyarsa sai suka ce to mu taimaka mu rarraba kayayyakinsa tunda ya ɗora kayayyakinsa a kai yanzu jakin ya mutu ba zai yushi ya ɗauka ya ba ga tafiya a ƙafa saraka sai suka ce mu taimake shi mu karɓi kayayyakin mu rarraba a junanmu sai ya ce da su imhaluni hunayya ku ɗan tsahirta min kaɗan sai ya alwala ya kyautata alwalarsa ya yi raka a biyu ya roƙi Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya raya masa wannan jakin ya ɗaukar masa kayansa har gida imamu sha'abi ya ce na ga wannan jakin a kasuwa an zo da shi za a sayar ga wannan jaki a kowa ya gan shi zai so ya saye shi domin jakin da ya je lahira ya dawo ai ba daidai yake da kowa irin jaki ba in kai sa a sai ya daɗe to kaga wannan irin mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Isa ce ta Allah subhanahu wataala ya rayar da matacce ta hannunsa to shi ma Allah subhanahu wataala ya gudanar da wannan a hannun waɗannan bayan Allah da cikin tabi'ai wannan kissar tana na cikin al-bidaya wa nihaya da ibnu kasir haka na a cikin sahabbai akwai abbad abbad ibnu bishr da usayd ibnu hudayr wanda an sani suna cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ta rana sun ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna suka yi hira har dare yayi kuma daren mai duhu sosai suka fito kowaɗansu yana ɗauke da sanda a hannunsa shi yake rike da ita to sai zanto ɗaya daga cikinsu sandarsa sai ta zama kamar cocila tana haske sauraka tana nuna musu hanya suna tafiya da suka zo mararraba inda wannan zai yi dama wannan ya hagu sai sanda kowa ta kama haske kawai sai hasken ya rabu to kaga wanda yayi kama da anna annabi Musa alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala yake cewa shigar da shi cikin rigarsa zai fito yana haske to su ma gashi sanda ce amma kuma gashi tana haske kamar tocila al-ala ibn al-hadrami sani shi ma ɗin cikin sahabba annabi ne sallallahu alaihi wa sallama al-ala ibn al-hadrami lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi Bahrain to haka nan lokacin sai na abubakar lokacin na umar duk sun ci gaba da barin shi a nan idan to kamar shi ne gwamna a wannan gari na albaharin to akwai sanda suka fita za su shiga wani gari inda su yaƙe-yaƙensu zai yana jagora wata linda su shiga wani gari da ake kira da rai to sai zanto ruwa ya shiga tsakaninsu da abokan gabansu da inda za su sai zanto babu hanya sai an shiga ruwa to a lokacin daga hannu ya addu'a da shi da rundunarsa haka suka shiga ta ruwan nan suka wuce an ce ruwa ko sirdin su bai jika musu ba sirdin dawakansu ba su jike ba to kaga wannan yayi kama da mu'jizar da Allah ya ba annabi Musa alaihi salam ita ma ta wucewa ta cikin ruwa keta ruwa a taka a wuce kamar ana taka titi to irin waɗannan duk sun faffaru a cikin tabi'ai sun fi yawa a cikin tabi'ai akan cikin sahabbai wato karamomi sun fi yawa a cikin a zamanin tabi'ai sama da zamanin sahabbai eh, saboda mai saboda yaƙinin da sahabbai suke da shi ya fi yaƙinin da wanda suka zo bayan suke da shi yaƙinin yana raguwa ita kuma karama ana buƙatar ta ne don ƙarfafa yaƙinin idan ya zanto sahabbai yaƙinin su ya kai matuƙa za ka ba su buƙaci karama da yawa ba da haka ana samun raunin yaƙinin kuma karama tana ƙaruwa sai ne ya zanto lokacin tabi'ai an fi samun wannan watakila wani ya ce to ai ya kamata yanzu ka ramo min su su karu fiye da fiye da da tunda yanzu ya kini ya kara rauni to yanzu ba kini ne rauni imani ne ya rauni gaba ɗaya ta kuma karama tana da alaka da imani tana da alaka da karfin imanin ka da biyayyar da kake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu wannan abin ai yayi rauni ba ma maganar ake ba kai dai a samu a tsira a shiga aljanna a haka ko a daddafe to kaga yanzu zaka jira karama a cikin irin wannan yanayi kai dai ka samu ka tsira amma ka ce kai sai ka samu karama to sannan ita karama wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake ba mu wanda ya so karrama shi daga cikin bayansa ba wani abu bane wanda <clears throat> mutum zai ci da buguzum da ita idan mutum ya zanto yana gudanar da wasu abubuwa da suka saba al'ada to ba kawai shi kenan sai a miƙa wuya a bi shi haka ba sai a duba a gasirarsa yana bin Allah da manzansa yana rike da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana rike da sunnar annabi yana bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to sai a kirawo ta sai a kira wata karama amma idan ya zanto karkataccen mutum ne yana bin wasu hanyoyi ko cike yake wato rayuwarsa cike take da bid'o'i to kaga wannan ba karama bace istidraji ne zaka akwai bambanci tsakanin karama wadda take gudana a hannun wani mutum na kwarai da kuma abin da yake istiraji ne yana gudana a hannun wani wanda yake ma ya kaucewa hanyar annabi wani ma ya bar musuluncin duka amma za a rika ganin abubuwa na ban mamaki a hannunsa wannan ta lalace ba karama sunanta ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa mutanen annabi Ibrahim alayhis salam sun nufi makirci sun nufi shirya masa makirci ta yadda za su halaka shi Allah ce faja'alnahumul akhsarin muka sanya su su ne mafiya hasara to a nan mun yi bayanin cewa asarar da suka yi ta ce bukatar su ba ta biya ba sannan kuma annabi ibrahim alaihissalam ya ƙara samun wata kwakwarar hujja a kansu tabbatar musu da cewa lalle allolin nasu na banza ne tun gashi an rurrusa su kuma sun kasa yin wani abu ga wanda ya rusa allolin nasu kuma Allah subhanahu wataala rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna gashi ya taimaka masa ya kubutar da shi daga wannan wuta ganga-ganga da aka hura don ƙona shi da kaga su suka taɓe shi kuma ya samu ɗaukaka to amma abin tambaya a nan shin allah subhanahu wata'ala ya hallaka waɗannan mutane bayan yunkurin da suka yi <clears throat> na su ga sun ga bayan annabi ibrahim a.s. shin allah subhanahu wata'ala ya hallaka su ah, babu shakka malamai sun yi magana dangane da wannan wasu suna ganin cewa akwai ruwayoyi da suke nuna cewa a wani abu na halakarwa ya biyo baya musamman ma shi sarkinsu sarkin babil din wanda shi ne annumruz Allah subhanahu wata'ala ya halaka shi ta hanyar sauro Allah subhanahu wata'ala ya sallata sauro a kansa ya yi ta cizansa har ainihin ya kashe shi to wasu ruwayoyi suna faɗa irin wannan amma ba wai ruwayoyi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wasu isra'iliya ne da ake faɗa wasu suka ce Allah subhanahu wata'ala ya hallaka su ta hanyar turo musu da abokan gaba wasu abokan gaba suka zo suka yaƙe su a wanda ake kiransu al'akadiyun wanda suka zo suka yaƙi a mutanen babil a wannan lokacin suka murkushe su suka kwace mulki a hannunsu suka kafa daular su akan tasu a daular da aka fi sani da daular hamurabi wanda su suka fara zuwa da wata shari'atu hamurabi shari'a ce wacce take ta ta tsarin dan adam ana cewa ita ce human lo da aka fara samu a duniya da dan adam ya tsara wa kansa dokoki da zai rizumta wa 'yan uwansa 'yan adam su bi su maimakon dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya wahayin su to wannan daula ta al-akadiyyin ita ce ta zo ta murkushe daular su waɗannan mutanen daular waɗannan al-kildan ta kafu akan akan kasar to wasu suka ce wannan shi ne ita ce ukubar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutanen Annabi Ibrahim ta ɗora makiyansu akan su maza ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun kamar haka ne muke dora wasu azzalimai akan wasu saboda abinda suke tsuruta ce to saboda su ma abinda suka yi na zalunci Allah ya dora wasu azzaliman akan su daga cikin abinda wasu malamai suke kafa hujja akan cewa mutanen annabi Ibrahim su ma daga baya Allah ya halaka su fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratul hajj wa in yukazzibuka فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وانا آير تأمبتي تنقيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشيوا إذن قريشاوا سكا قريتاكا to gabaninsu mutanen annabi Nuhu ma sun karyata hakanan adawa da samudawa su ma sun karyata annabawansu ba su suka fara karyata annabawa ba wa qaumu ibrahim wa qaumu lut haka nan mutanen ibrahim su ma sun karyata annabi ibrahim haka nan mutanen lut su ma sun karyata shi wa ashabu madyan da mutanen madyan su ne mutanen annabi shu'aib su ma sun karyata annabin su annabi shu'aib wa kuzziba musa shi ma annabi musa an karyata shi shi ba a ce sa ba saboda wannan sun karyata shi ba sa bane kibdawa ne fir'auna ne da jama'arsa banu isra'ila su a imani suka yi da shi shi yasa ba a ce wa qaumu musa ba sai aka ce wa kuzziba musa an ƙaryata annabi musa shi ma fa amlaytu lil kafirin Allah ce sai na jinkirta wa kafirai thumma akhadtuhum sannan sai na yi musu mummunan kamu wato na kama su da azaba fa kaifa kana nakir to yaya kashe dina ya kasance gare su to kaga a wannan aya Allah subhanahu wataala ya jero al'ummu na annabawa waɗanda suka karyata annabawansu kuma Allah ya halaka su a ciki yace wa qaum ibrahim can gaba kuma yace thumma akhadtuhum sannan na kama su da azaba to wannan ta sa <clears throat> wasu daga cikin malamai suke ganin cewa an halaka su duk da dai cewa Allah subhanahu wataala bai yi bayanin filla filla yadda aka halaka annabi mutanen annabi ibrahim ba kamar yadda ya yi bayanin yadda aka halaka mutane annabi nuhu da ada da samudawa da mutane annabi shu'aib da mutane annabi salihu uh, da mutanen annabi musa alaihi salam amma shaykhul islam ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa annubuwat ya faɗi cewa Allah subhanahu wata'ala yana bawa uh, annabawa nasara akan mutanensu ta fuska biyu wato ta ɗayan fuskoki guda biyu ko dai Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara ta hanyar ya hallaka waɗannan al'ummomin ya tsirar da waɗannan annabawan kamar yadda ya faru ga annabi Nuhu alaihi salam da annabi Hud da annabi Salih da annabi Shu'aib da sauran annabawan da Allah ya hallaka mutanensu su kuma ya tsirar da su to wannan nasara ce ta fuska guda ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hujjar waɗannan annabawa ƙarara ya ba su hujja ta ilimi ya kuma ba su hujja ta kudura ta iko ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ikonsa akan wannan al'umma ya kuma bayyana hujjar wannan annabi a gabansu ce to wannan hanya ta biyu ita ce ta faru ga annabi ibrahim alaihissalam wannan hanya ta biyu wato ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa annabi ibrahim alaihissalam nasara ne akan mutanensa ta hanyar bayyana hujjarsa a fili ya kuma nuna wata gagarumar kudurarsa ga mutanensa ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya tserar da shi daga wannan wuta bai hallaka daga a cikinta ba kuma mu'jizar ubangiji subhanahu wata'ala ta tabbata a kansu to shine ibnu taymiya yake cewa Allah subhanahu wata'ala babu inda ya ambaci cewa ya hallaka mutanen annabi Ibrahim a.s. kamar yadda ya ambaci irin wannan akan sauran al'ummu da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana abinda kawai ya bayyana dangane da annabi ibrahim shine sun jefa shi wuta Allah subhanahu wataala ya maida wannan wutar sanyayya kuma abinci sun nufe shi da kaidi Allah subhanahu wataala ya sanya su kaskantattu faja'alnahum al-asfalin ko al-akhsarin Allah ya sanya su kaskantattu hasararru cito wannan ita ce bayyana hujjar annabin Allah annabi Ibrahim alayhi salam karara ga mutanensa da kuma iko da Allah subhanahu wataala ya nuna ya bayyana ayoyinsa ya bayyana hujjarsa da ilimi kamar yadda Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi Allah subhanahu wataala ya bayyana hujjarsa a fili <clears throat> kuma ubangiji ya kaskanta su yayin da suka so shi da mummunan aiki kuma ubangiji subhanahu wataala ya kaskanta su shi kuma ya bashi nasara yace to wannan jinsin jinsin wato wanda zai fita jihadi ne ko dai nasara ya kashe abokin gabansa shine jinsin wato hujja ta farko da Allah subhanahu wataala yake bawa annabawa ta hanyar tserar da su ya halakar da mutanen da suka karyata su jinsi na biyu kuma shine mayakin da zai fita ya je jihadi ya ainihin bazama abokan gabansu ya karya lagonsu ya yi nasara a kansu shi ne irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Ibrahim a.s. to shi ne yake cewa ibn taimiyya yake cewa annabi Ibrahim a.s. bai zauna a cikin mutanensa ba hijira yayi ya bar su kamar yadda zamu gani hijira yayi ya yi su kuma waɗancan manzannin da Allah subhanahu wataala ya ce ya hallaka mutanensu bayan sun karyata manzannin manzannin sun ci gaba da zama a cikinsu. su ba su yi hijira sun bar garin ba to daga nan Allah subhanahu wataala ya kawo azabarsa ya saukar da ita sannan ya tsere da manzanninsa amma shi annabi Ibrahim alaihi salam bai zauna cikin mutanensa ba don haka shi sai ya zanto <clears throat> kamar da ibn taymiya yake cewa lam yujad fi haqqi qaumi ibrahim sababul halak abinda zai sa a halaka mutanen annabi ibrahim bai samu ba a cikin jama'arsa saboda huwa iqamatu fihim shine ya zauna a ciki ya jira azabar Allah ta zo ta halaka su shi ba a samu wannan ba da aka yi abinda aka yi sai ya hijira ya bar garin ce haka nan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma tare da mutanensa tare da ƙurayshawa annabi bai zauna a cikin su ba bayan sun karyata shi sai ya fita ya hijira zuwa madina ya zauna a can har Allah subhanahu wata'ala ya shi iko ya ɗora shi a kansu sannan ya dawo ya fato makka yace to waɗannan ɗaya na Allah subhanahu wata'ala guda biyu annabi Ibrahim alayhi salam rahman da annabi sallallahu alaihi khalilullah waɗannan su ne afdalin rusul babu annabawan da su kai su daraja wa muhammadu na ibrahim afdalin rusul fa innahum allah allamu da'wa hasal al-maqsud sun riga sun karantar da mutanensu abinda Allah subhanahu ya aiko su da shi da kiransu zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai da barin bautar wani ba Allah ba bukata ta biya ta haka daga cikinsu waɗanda suka tuba suka bi shi shi kenan waɗanda kuma su tuba ba a Allah subhanahu wata'ala yana jiran suna jiran sakamakonsu a wajen Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama to shine yace wa qad yatubu minhum man yatubu ba'da zalik kama taba min quraish man tab saboda haka sai yake cewa halin annabi Ibrahim alayhi salam yanayin sa kana ila rahmati amyal yafi karkata zuwa ga rahma zuwa ga a tausayawa mutanansa dan haka bai musu addu'a ba falam yas'a fi halaki qaumihi da ka bai yi ta ƙwarin yaga yadda za a halakar da mutanensa ba bai yi addu'a ba bai kuma zauna cikinsu ba wanda zama a cikinsu ɗin zai iya sawa Allah subhanahu ta'ala ya saukar musu da ba don ya tsirar da annabinsa sai ya zanto bai musu addu'ar Allah ya hallaka su ba sannan kuma har ila yau <clears throat> bai zauna a cikinsu ba yayi hijira Allah subhanahu ta'ala yana cewa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina فأوها إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suka kafirta suka gaya wa manzanninsu cewa lalle tabbaci hakika za mu fitar da ku daga ƙasarmu ko ku dawo ku ci gaba da bin addininmu sai Allah ya yi ma waɗannan manzannin wahayi cewa lanuhlikan da zalimin lalle tabbaci hakika za mu hallakar da waɗannan azzalimai ko kuma za mu saunar da ku a wannan ƙasa bayansu to mutanen annabi ibrahim alaihissalam sun yi yunkurin su ga sun hallaka shi sai dai allah subhanahu ala bai ba su nasara ba ya sanya wannan wuta ta zama sanyayya kuma mai aminci bayan haka kuma ba su ci gaba da yunkurin ya za su hallaka shi ba tun da shi ya bar magarin <clears throat> ita kuma azabar duniya ba ita ce ta ƙarshe ba ba ita ce cikakkiyar ba shi ne cikakken sakamako ba na mai laifi cikakken sakamakonsa shi ne sai an je lahira abinda yake faruwa a nan duniya ubangiji yana yin sani saboda wata hikima ko wata maslaha kamar irin hukumar da za a yi mai laifi kamar haddi da za a yi ma wanda ya sha giya ko ya zina <coughs> ko ya kisan kai wannan wata maslaha ce za ta sa a yi masa a nan an je lahira kuma akwai wani hisabi daban to ne malam yake cewa duk wani wanda makiyansa a suka yi nufin su ga sun hallaka shi Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi ya tsare shi kuma wannan halakar wannan hallakawar da suka yi kokari su yi masa ta zanto wata ni'ima gare shi shi kuma ba a halakar da waɗannan abokan gaban nasa ba Allah ya wulaƙanta su ne ya kunyata su kawai ya taimake shi to wannan yayi kama da annabi ibrahim alaihissalam wannan yana da kamanceceniya da annabi ibrahim makiyansa sun yi kokarin halaka shi kuma ba su yi nasara ba Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya mayar da wannan abin ya zama nasara gare shi su kuma Allah ya kunyata su to wannan sun wannan yayi kama da annabi Ibrahim alaihissalam yace wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga kaidin makiyansa sannan kuma ya bashi nasara a kansu har kuma zanto tsakaninsu aka rika yaƙi yau su yi nasara gobe ya yi nasara alharbu sijal baina huwa baina a'da'ihi su yi nasara yau ya yi nasara sannan da ƙarshe dai shi ya zo ya yi nasara to wanda yana kama da halin annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutanensa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama shugaba ne ga kowa da kowa kuma khalilullahi ne kamar yadda annabi ibrahim alaihissalam yake khalilullah to waɗannan annabawa guda biyu su ne afdalul jami sun fi dukkanin annabawa daraja kuma hanyar su cike take da tausayi da rahama ba kamar hanyar sauran ba ta daga hanyar sauran annabawa cika da tausayi da rahama kowace hanyar ta annabawa akwai rahama akwai tausayi a cikinta amma hanyar waɗannan bayan Allah guda biyu ta fi ta sauran cika shi yasa zanto suna da matsayi fiye da sauran a gurin Allah subhanahu wata'ala to wannan magana ce ta Ibn Taymiyyah kuma zahiri abinda alqur'ani yake nuna kenan a babu inda Allah subhanahu wata'ala ya bayani karara cewa ya hallaka mutanen Annabi Ibrahim kawai dai ya nuna cewa sun yi kokari masa kaidi amma kuma ya zanto sun tabe ba su yi nasara ba suka yi asara wannan shine kawai abinda Allah ya faɗa sauran abubuwa duk da ake faɗa sai dai a faɗe shi ta fuskar tarihi amma ba wai wani abu ne ya zo na nassi karara da yake nuna hakan ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wanajjainahu wa lutan ka karanta wanajjainahu wa lutan ila al-ard allati baraknaha lil alamin barakna fiha lil alamin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya tsirar da annabi eh, annabi Ibrahim da Lutu zuwa ga kasar da yayi albarka a cikin ta lil alamin ga halittu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka kuma yi masa kyautar ishaqa da yaqub qari wa kullan ja'alna salihin kuma dukkanin su muka sanya su mutanen kirki a ubangiji subhanahu wataala anan <clears throat> yana gaya mana cewa ya kubutar da annabi Ibrahim alayhi salam da shi da Lut daga makiyansu kafirai ya fitar da su ta hanyar su yi hijira su bar wannan gari zuwa ƙasar da Allah subhanahu wataala ya yi mata albarka albarka ga mutanansa annabi lut dan baffan sa ne ko dan dan uwansa ne bisa sabani da aka samu ibnu akhihi ne ko ibnu ammihi dan baffan annabi ibrahim ne ko kuma dan dan uwan annabi ibrahim ne alaihi salam ala yana daga cikin waɗanda ko kuma ce shine ma ya imani da shi cikin mutanen annabi ibrahim babu wani wanda ake ambato na cewa yayi imani da annabi ibrahim sai wannan matashi <clears throat> shine lot kamar yadda Allah ce fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim ke cewa lut yayi imani da annabi ibrahim ya gaskata shi wa qala yace inni muhajirun wato annabi ibrahim yace ni mai hijira ne zuwa ga ubangiji na lalle shi gagaraba daune mai hikima saboda haka Allah subhanahu wataala a wannan ayar ya hada annabi ibrahim da annabi lut guri guda saboda risalar su risala ce guda daya sako ne guda daya saboda akwai shiraka da take tsakanin su suka yi tafiya a cikin wannan hijira shi annabi lut sai ya zanto Allah ya aika shi zuwa ga mutanen Sodom Sodom ta alƙarya ce wa take cikin Palestine ko take cikin Sham a yanzu kana ita tana cikin Jordan nan gurin da ake da yake da al-Bahrul Mayyit abin eh, Dead Sea din nan ah, daidai wannan gurin eh, dead sea din wannan shine shine garin sadum a nan yake da alƙaryun da suke kewaye da ita a nan gurin yake da Allah ya halaka su shine Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wannan ruwa a wannan gurin mataccen ruwa da babu ko kifi a ciki ba abin da yake rayuwa a ciki mai rai to daga nan shi kuma annabi Ibrahim alayhi salam ya wuce Palestine <clears throat> inda ya zauna shi da shi da matarsa tara da kuma kuyangar da aka ba wa sara ta kuma ta bashi ita kyauta ita ce hajar ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa yana cewa babu saɓani tsakanin malamai gaba daya cewa annabi ibrahim ya yi hijira ne daga iraq ya nufi sham kuma a nan ne ya zauna a sham nan ne ya yi rayuwarsa gaba ɗaya. duk da cewa ya zo makka inda ya gina ɗakin ka'aba da shi da ɗansa ismail a nan ya zaunar da ɗansa ismail tare da mahaifiyarsa hajar sai dai shi bai zauna a nan ba annabi ibrahim alaihissalam bai zauna a makka ba kuma bai riki wannan makka ta zama garinsa ba haka nan shi ma lut bai zauna a wani gari ba in ba a cikin sham ba allah subhanahu wata'ala yayi bai ba da labarin cewa ya kubutar ya tserar da annabi ibrahim da lut zuwa kasar da aka yi albarka a cikinta da ya yi albarka a cikinta lil'alami to kaga ashe ƙasa ce guda ɗaya aka sani ita ce sham annabi sallallahu annabi ibrahim a.s. bai zauna a wani guri ba bayan hijira da ya bar iraki ba inda ya zauna sai a sham sai a ƙasar sham lot ma shi ma a sham yake eh, jordan yanki ne daga cikin yankin sham da cewa yanzu ƙasa ce <coughs> mai cin gashin kanta amma duk wannan yanki gaba ɗaya sunansa sham saboda haka in aka ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wata ƙasa da za a kawo ba sham din ba wannan ita ce maganar jumhurin malamai kamar yadda shankiti yake faɗa a cikin adwa'ul bayan cewa da dama daga cikin malamai abinda suka fassara al'arzul lati barakna fiha kenan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da yawa a cikin wannan gari saboda gari ne wanda yake da albarkar kayan amfanin gona wato musamman kayan marmari yana da wannan sannan har ila yana da koramu wato dai akwai alkhairai masu yawa sannan kuma a ma'adinul anbiya ne duk yawancin annabawa ta nan suka fito duk annabawa ta wannan yanki suka fito saboda su suka fi yawan annabawa waɗanda kuma alherinsu ya yaɗu ko ina a duniya albaraka shi ne subutul khair wato alheri ya zo ya tabbata a guri komin dadewa a zo a samu alherin yana nan shi ne baraka sai ce barakal ba'ir barakal ba'ir idan lazima makanahu walam ya idan raƙumi ya sunkuya ya abin nan a guri ana cewa baraka daga samu albarka din to Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin wannan yanki har yanzu din nan wuri ne wanda yake cike da ni'ima kwarai da gaske ba a banza ba yahudawa suke ta rigima akan wannan yanki cewa sai sun mamaye shi ma gaba ɗaya bayan sun an yanka musu abin da aka yanka musu a ciki saboda suna da awar suna da gado na tarihi saboda annabi <coughs> annabi Sulaiman ya zauna a gurin da annabi Dawud saboda haka suna da gado na tarihi da cewa duk magana banza ce saboda yankin asali waɗanda suka zaune shi su ne kana'aniyun kana'aniyun larabawa ne kabilar kana'aniyun larabawa ne sannan annabi ibrahim ya yi hijira kaga tun kafin banu isra'il annabi ibrahim ya riga annabi ibrahim shine mahaifin annabi isma'il annabi isma'il kuma shine kakan shawa da sauran larabawa da suke dangantaka da wannan saboda kaga larabawa sun fi a haƙƙiya da wannan yanki a sama da sama da sama da yahudawa to amma dai fin karfi a duniya kana ji kana gani haka za a kwace maka kayanka sai dai ka zara ido kana cewa a dan san maka ma ana rigima yanzu magana ake a dan san musu ne ma a dan ba su sun yarda duk inda Isra'ila ba ma iya iya inda aka ba su a shekara ta 1948 ake magana ba a har ma inda suka yi mamaya suka kori larabawan suka kwace garuruwansu gidajensu da gonakinsu 1968 sun yarda da a rike nan yahuda su ci gaba da rike nan sun kwata to su je sun rike a bar musu sauran yankin rifal garbiya da kuma irin yankin gaza su kuma su rike nan to shine duk ake wannan rikicin sama da shekara 60 abu ya kice ya kicin yawa <coughs> to saboda albarkar da take cikin kasar har zuwa yanzu kayan marmarin da yake fitowa daga wannan yankin daga Syria da Jordan da Lebanon kayan marmarin da yake fitowa daga ciki za a ga daban yake kankanar su lemun zakin su ayabarsu inabinsu duk wanda za ka samu inda daga wannan yanki ke sai kaga ba magana wato yana da daɗi aka ga cewa ƙasar saudiya allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yujba ilahi samaratu kulli shay za a yi ta kai musu kayan amfanin gona ta ko'ina sai su ce yawancin kayan amfanin gona da ake samu in ka cire turkiya yawanci daga wannan yanki ake samu saboda ka komai nasu sai ka ganshi daban yake ko tumatiri da aka kawo daga yankin sai ka ganshi daban yake har zuwa yanzu irin zaitun ɗinsu sai ka gan shi daban yake to wani albarka ce da Allah subhanahu wataala ya sanya a gurin har gobe kuma haka take har gobe yankin haka yake cike da albarka to Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan akwai wasu daga cikin malamai wanda suka ce al-ardul lati barakna fiha anan ana nufin baitul maqdis wato suka iyakanta baitul maqdis cewa ita ita ake nufi domin anan ne Allah subhanahu wataala ya aika ya aiko da yawa daga cikin annabawa kuma yanki ne wanda yake da amfani na abin da amfanin noma sosai yake da albarka sosai ruwan gurin ma yake da daɗi kwarai da gaske suka ce to <clears throat> shi ake nufi da al'adun lati barak na biya kamar ibn ashur tafsirin da yake na cewa hiya ardu falastin cewa ƙasar falastin ake nufi domin ita ce allah subhanahu wata'ala ya ce baraka halil alami ya mata albarka lil alamin lil ya ce ana nufin mutanen da suke zaune a gurin domin allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙasa ce wacce take da khas kuma raha take da yalwa yalwa ta rayuwa sannan kuma ga zaman lafiya <clears throat> sannan annabawa da yawa daga nan Allah subhanahu wataala ya aiko su sannan kuma nan ne annabi Ibrahim ya yi hijira sannan ɗaya daga cikin ɗakunansa abin da masallatansa masu daraja guda uku yana nan cikin bait shine baitul shine masallacin Qudus Allah subhanahu wataala alqur'ani ya ambaci a gurare biyar ya ambaci albarkar da ya ma wannan yanki na sham a gurare biyar a cikin alkur'ani cikin akwai cikin suratul araf wa auratun na ladina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha muka gadar da mutanen da ake ake wato yustad'afuna ake nuna musu fin karfi muka gadar musu da gabashin kasa da yammacinta wacce muka yi mata albarka ce sham ita ce sham da Allah subhanahu wataala ya gadar wa banu isra'il bayan sun baro masar sannan da fadar Allah subhanahu allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu sarki ya tabbata ga Allah ga wannan da yayi tafiyar dare da bawansa da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci mafi nisa shine masallacin Qudus allazi barakna hawlahu wanda muka yi albarka a kewayensa shine masallacin Qudus da yake Baitul Maqdis sannan wannan aya ita ba da muka karanta wa najjayna lutan ila al-ardi allati wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin sannan nan gaba zamu zo mu ga ayar da Allah yake cewa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha sannan kuma a cikin suratu saba waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayr kaga nan ma al-qura allati barakna fiha alƙaryun da Allah ya yi wa albarka su ne alƙaryu wanda suke na sham to waɗannan duka suna nuna cewa wannan gari ne da Allah subhanahu wataala ya albarkace shi ya da albarkarsa a cikinsa to wannan ayar har ila tana nuna mana mutum ya guje wa ya guje wa inda aka hana shi yin addininsa zuwa ga inda zai samu yin addininsa yadda ya kamata wannan yana daga cikin abin da yake wajibi hijirar da ba za ta yanke ba duk mutumin da yake gurin da aka hana shi addini wajibi ya koma inda zai samu ya yi addininsa za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fai mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa